الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا litinin watan ramadan yana da kwana takwas ko haka ne shekara ta 1437 hijiriya kuma yau goma sha uku kenan ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allah za mu tashi darasi na bakwai a cikin suratul qasas a tafsirin da muke gabatarwa kullum na safe na mata a wannan masallaci na 36 number 36 Bonny Street a garin Port Harcourt jihar Rivers a kudu maso kudancin najeriya ma bismillah wa yau mai yunadi aya ta 62 taken wayannan ayoyin guda shida shine wato kwankwasar mushrikai da za a yi ranar alkiyama da wasu tambayoyi guda uku Allah ya ce wa yau mai yunadihim ka tuna musu ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kirawo su ya rasulallah ka gaya musu su wa'annan mushrikan Allah zai ce musu aina shuraka'i ina mutane ko abubuwan da kuke bautawa tare da ni kuka rike su a matsayin iyayen giji allazina kuntum taz'umuna wa'anda kuke zaton cewa suna yin irin abin da nake yi ko in ba a bauta musu ba za su iya yi muku azabar da zan muku ina suke wannan tambaya ta farko Falon qala allazina haqqa alaihimul qawlu to su mutanen da wannan batu ya tabbata a kansu sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i aghwayna ya ubangiji haƙiƙa wa'annan aghwayna su suka batar da mu ko kuma aghwayna mu ne muka batar da su aghwaynahum kama ghawaina mun batar da su ne kamar yadda mu ma muka bata mun batar da su me yasa kuka batar da su ko ha'ula'il ladhina ya ubangiji waɗannan mutanen da muka batar da su aghwaynahum ay mun batar da su ne shine khabarul li muftada kenan kama gawaina kamar yadda mu ma muka bata sai su ma suka bata irin batan da muka yi tabarra'na ilai ya ubangiji to yau muna shaida maka cewa ba ruwanmu da su kan ma su ce sun san mu ma kanu iyana ya abudun mu dawa ba mu suke wa biyayya ba kawai san zuciyarsu suke wa biyayya to wannan tambaya ta farko da za a yi musu kenan da kuma irin batun da za su kun ga kashi ya haɗe musu kenan sun shiga uku sun lalace an tambaye su an ce to dawa kuka dogara suka nuna wanda suka dogara wanda suka dogara da su kuma suka ce ba ruwansu sun ma faɗi cewa mu dai ba mu suka ba san zuciyarsu suka bi sai tambaya ta biyu wakila sai a ce musu ud'u shuraka akum to ku kirawo su su waɗanda kuke bautawa din fada'awhum sai su je su kirawo su a gaban Allah subhanahu wata'ala falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba sai ku taimaka mana yanzu haka za ku yi mana kai yanzu ba kai ne ka samu kai kaza ba kai yanzu ba kai ne ka samu kai kaza ba falam yastajibu lahum wa ra'aw al'azab za a nuna musu azaba su ganta ƙuru quru law annahum kanu yahtadun da ma dai a ce za su iya shiryuwa su gane cewa tafarkin da suke kai ba tafarki ne madaidaici ba a duniya da sun yi haka da ba za su ga wannan kai can a lahira ba Allah ya ce wa ƙila ud'u shuraka'ahum fad'awhum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'adaba law annahum kanu yahtadun ay lama dhallu wa yawma yunadihim to sai kuma tambaya ta uku za a kira wasu a ce ma za a jabtumul mursalina to ku tashi ku ba mu labari lokacin da manzanni suka zo muku da me kuka amsa musu shin da manzanni suka zo muku kun bi su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza kun yi fa amiyat alaihimul anba'u to a lokacin duk wata hujja da za su bayar sai ta ɓata su kasa gane ta iri-iri su yi kokari su tuna abin da suka ji musulmai suna faɗa a duniya amma sai su kasa ko tambayar kabari da ake faɗa cewa za a tambaye ka man rabbuka waye ubangijinka ma dinuka me addininka man nabiyuka waye annabinka ma za ta kulu ala rajulun lazi bu'itha fikum me za ka ce game da wannan annabin da aka aiko muku duka a cikin sauƙi mutum zai iya koya a nan ya haddace ko har fure ma za su iya koya don su yi mana raddi to amma an ji lahira ba za su iya tunuwa ba fa amiyat alaihimul anba'u gaba ɗaya sai hujjojin su ga gaburansu su kasa tuna komai yau ma idin a wannan rana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yau ma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu yau ma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu za Allah ya ce lokacin da za a haɗa manzanni baki ɗaya a cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da tara Allah ya ce lokacin ka tuna lokacin da za a tara manzanni ga baki ɗayansu sai a ce me aka amsa muku da kuka je kuka kai saƙo sai ce ya ubangiji mu ma bamu sani ba kai ne mafi sani wanda kai kaɗai ne ka san abin da yake na fake ilimin gaibu to su ma fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idin to su tambaya a gaya musu man fahum la nuna ba wanda isa ya tambayi wani a ranar saboda bala'in ya kai bala'i a ranar kowa ta kansa yake yi ba zancen wai a ce wannan zai iya tserar da ni babu wannan ita ce tambaya ta uku sai Allah ce fa amma man taba amma wannan duk ana yi musu gargadi ne kafin su mutu in suka mutu kuma shine abin zai tabbata a gare su amma wanda ya tuba a duniya ko me kake in kai saranda kas ka sallama ka tuba ka dena wa amila salihan kuma mutum ya aiki nagari ma'ana bayan ya tuba kuma sai ya zo ya canja halinsa fa asa an yakunu an yakuna min al-muflihin wannan insha Allah ana sa ran zai zama cikin mutane waɗanda suke masu rabo na'am wa rabbuka yakhluqu ma yasha wannan shine darasi na goma ko wanda shi kuma takensa shine ma'abocin gaskiya wanda yake da gaskiya wacce take sakakkiya tare da wajen wato wato wato shi ne ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi ne kadai yake da haƙƙi da kuma damar ya zaɓi abu kuma in ya zaɓa zaɓen nasa daidai ne shine Allah kenan tare kuma da cewa shi kaɗai ne ya cancanci a gode masa ba wani wanda yake da option a abin da Allah ya zaɓa kuma ba wanda isa ya zo ya ce zaɓen da Allah ya ba daidai ba ne to shine a cikin wayannan ayoyin guda uku Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha kuma ubangijin ka fa shine yake halittar abin da ya ga dama wa yakhtaru kuma Allah shike zaɓar ai ma yasha abin da ya ga dama dan haka idan kika tashi haihuwa ba ke ce kike selecting din abin da kike so ki haifa ba Allah ne kaɗai yake da ikon da zai selecting duk da yanzu ana yi ko yanzu mutum zai zo shi da matarsa su zo wajen kwararru. sisti muna son haifi ɗa namiji kuma mai kyau kuma mai lafiya kuma mai kaza duk su lissafa abin da suke so kuma su haifa ɗin ko kusan ana yi ba yanzu akwai kun san akwai blood abin nan bank ko a bankun dam albankun damawi wanda ake tattara tallafi da ake samu na jini kuma idan mutum yana neman jini ma zai iya zuwa ya nemo ya siyo ya faɗi irin rukunin da yake so sawa'un yana nufin rukunin a tarawa ne ko rukunin a ɗebewa ko rukunin ba tarawa ko rukunin ba ɗebewa ko rukunin a ba ko rukunin o tarawa ko rukunin o ɗebewa shine a plus a minus b plus b minus da sauransu maka ga an zo an ɗeba jinin an sa kuma ya yi daidai kun sa ana yi ko to yanzu ma kuma akwai albankul manawi akwai banki shi kuma da ake siyar da mani a ciki ko kuma ake tara mani wanda idan mace ba ta haihuwa idan aka auna aka ga dalilin da ya sa ba ta haihuwar matsalar mahaifa ce amma kuma tana da sinadarin haihuwar da za a iya dasa mata a cikin mahaifar yadda za a iya ɗaura mahaifar to anan za a iya ɗaukar sperm na mijinta a ɗaunata ta a haɗa sai kuma a shuka a cikinta lokaci ya yi kuma a je a ciro shi ana yin haka sannan idan kuma 'yar gayu ce ita ba za ta iya ɗaukar ciki na wata tara ba to wai yanzu sai a ɗauko tun da dama ita tana da sinadarin haihuwa mijinta ma yana da sinadarin haihuwa sai a ɗauko nata a ɗauko na namijin sai a samu wata miskiniya sai a ɗauki hayan mahaifarta sai a je a shuka mata ɗan a ciki ɗan wasu fa lokaci ya yi sai a je a tsinko shi in ya nuna kenan to a nan tun da dai selection ne wannan wani pollination ne artificial pollination to ku ne za ku faɗa irin abin da kuke so shi yasa ma hattar da suke su nukan da suke cewa ya atika tifil hasba talab you have it as you select come and select and then we will provide for you based on abin da kai selecting kuma dama tun da an ce is a matter of germinating in chromosomes ko to idan aka tashi sai a ɗau x chromosomes da y chromosomes ɗin sai a haɗa in an haɗa to an san natijar sakamakon me zai bayar to amma ban sani ba ko shin duk da haka dai har yanzu za mu iya snatching ɗin right na, halitta da zaɓi daga Allah mu komar da shi zuwa ga waɗannan da suke da suke facilitating tambaya nake yi ko ana sauraro na kuwa na ga wasu hankalinsu yana kan wani abu kuna ji na ko ba a ji kuna ganewa yaren bai tsauri ba eh ta yanzu misali su wayannan mutanen kun ga abin da suke yi ko idan ana so mata da miji za su je su zauna da shi consultant din su gaya masa matsalar su in an caje su an bincika an yi komai su faɗi abin da suke so su biya kuɗi su ce su suna son su haifi mace yar doguwa ko yar gajeriya ko baka ko fara ko mai kyau ko mara kyau ko kaza ko kaza duk su faɗa su komai kuma sannan a ce ku je ku dawo bayan kaza kuma ku haife ta kuma da za a je a yi test wani test da suke cewa dni za a ga cewa lallai wannan product in wayannan ne gashi kuma ba shi dai ba ta hanyar ba ta hanyar jima'i na aure suka same ta ba misali ba ta hanyar da aka saba cewa ana samun natural germination ko pollination tsakanin mace da namiji ba to shikenan sai muka ce yanzu su wa'ancan mutanen da su ne suka yi wannan aikin za mu iya cewa su suka yi halitta suka zaɓa ko mu ce su suka yi halitta iyayen kuma su suka zaɓa can we say so so even if they do this we cannot call them creators if that is possible to say dai mu ce musu facilitators they facilitate aka samu amma still Allah remains the creator the passioner the originator She originating she ya she designing after he created kuma har yanzu bature bai reach into the technology that he can create tunda duk wannan ai ya faɗa to kuma abin da ya shafi genotype ba akwai abubuwa na na na abubuwan da na heredity wanda asali mutum yana biyo jininsa ne wanda kuma Allah ne kaɗai yake iya tsara shi to wannan ma bature bai isa ya shiga wannan ba bai isa ya shiga duk irin teknolojin da yake da shi kuma sa'an nan ai tun da Allah ya halicci maniyin to ya gama halittar ɗan adam ɗin domin inda ya ga dama sai ya halicci maniyin a mace sai zanto ya zama so nawa ne ma ake samu gashi an samu ro abin nan sperm ɗin da kuma kwan na mace amma kuma a samu wajen fertilization din gashi akwai fertility din amma kuma Allah subhanahu wataala ya hana shi yin tasiri kuma sannan duk inda bature ya kai ga technology sa fa har yanzu dai Allah ne yake tsarin sa domin yanzu za a zo a baka a ce maka mace za ta je ta yi ta yi scanning a haska abu abu wannan abin da ke cikin ta har cikin cikin a gano shi a ɗauka a sa inji ya sansana shi ya gano shin x ne da y ko x da x in ya tashi ya bada sakamako ya ce abin da ake expecting za a samu mace ce kuma sannan kuma ila har ana gobe za ta haihu an yi last scanning a ga mace ce amma kuma sai a sai su zama disappointed lokacin da za ta haihu sai ta haifi namiji ba an yi haka ba a sa ku kuje ku ta siyan kayan maza kuma sai a zo a haifi mace shi yasa wallahi ture ba shi da tabbas yana da kokari gwargwado gwargwadon ilimin da Allah ya bashi amma dai tabbas sai Allah subhanahu wa ta'ala, to har yanzu wa rabbuka ya khuluqu ma yasha Allah shike halittar abin da so, to me hikimar a gaya maka haka shine in kana da wani abu da kake so misali in kina da yanayin dan da kike so ko yar da kike so ko mijin da yarki za ta aura in kin haife ta nan take kice to ni wannan yar tawa ina son Allah ko kuma tun makan ki aure ki to Allah ne ina son in zan haifi ɗaya mace to Allah in zai bata miji ya bata iri kaza wataƙila ma ba a haifi mijin ba tukunna ko kuma ki ce ni dan in dai na haifi ɗa miji ina so in zai aure ya aure macen da ba za ta raba ni da shi ba ba za ta yi min kaza ba za ta to sai ki roki Allah sai ki je ki ki sulhu da Allah tun yanzu to ya ubangiji ina so in za ka bayar ka bani iri kaza shi kuma in dai baka yi zalunci ba Allah zai iya maka wa يخلق ما ma ويختار wa الله kuma Allah shi ke zaben abin da ya yanzu muna nan ciki sai Allah ya zaɓi wata a cikin mai fifita ta za ki haifi ‘ya'ya nawa mata sai ɗaya ta fi su farin jini wa ya zaɓe ta sai ɗaya ta haddace ƙur'ani ko ya haddace ƙur'ani ragowa ba su haddace kamar yadda Allah yana zaɓa komai a cikin komai misali Allah ya zaɓi ɗan adam a cikin halittu gaba ɗaya ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولك كاغا me yasa ba a yi ma aljanu ba saboda Allah ya ga dama sai zaɓe mu sai mu a cikin mutane yanzu da yadda kike takama da kanki sai kiga kyakkyawan mace masha Allah tabarakallah san kowa kin wanda ya rasa amma kuma yake ganta firar da yan jela a bayanta in aljana ce zaki kyau in kina da jela dan Allah <laughs> aljana akwai ba kenan ba tsari ko kawai sai kuma kin yi kyau kin yi komai kiga kaho kuma gashi ya fito Allah ne ya zabe mu sai ma haka wa yakhtar Allah yana zaba abin da ya ga dama sannan a cikin garuruwa sai Allah ya zaɓi maka da madina za mu ce me sa Allah bai zaɓi rivers ba to me za da rivers ga maka ga madina ba gwanda maka da madina ba ko ko kun fi son rivers din to a najeriya kuma Allah ya zaɓi kano ko ba haka ba ne ko akwai 'yan zariya nan masu yi mana baƙin ciki sai dai ku mutu to Allah ya zaɓi Kano to Allah dai yana zaɓar abin da ya gara wancan dai na maka da madina tabbas Allah ya zaɓe su ya fifita su akan ragowar garuruwa a ai akwai inda ko a Saudiya akwai inda ya fi maka da madina kyau in ka je abaha tafiyar kilomita dubu ɗaya kamar da ɗari bakwai tsakaninta da madina in ka je abaha sai ka fatan ma ina ma dai kanka dawo saboda kyan garin da kyan ɗabi'ar garin da yanayin yadda korayen abubuwa suke da yadda gine-gine da sauransu irin abubuwa na cigaba. yayin da in ka zo maka zai ganta kewaye take da duwatsu wahala ake sha wajen gyara ta amma dai Allah ya zaɓi maka ya san da abu haɗin kuma bai zaɓe ta bai zaɓi maka eh ƙasar saudiya ce tana cikin gundumomin da ake da su a saudiya aikin sa akwai makka akwai almadina akwai ina kuma akwai al riyad akwai ad-dammam akwai al-ha'il akwai abha din sannan akwai najran kusan dai goma sha biyu da in ban manta saboda haka wato shine da yake zaɓa abin da ya ga dama a cikin watanni gaba ɗaya sai ya zaɓi watan ramadan ya fifita shi ya saukar da alkur'ani a cikinsa shi kuma wata ramadan shi ne na tara sai ka ce ya ba a zaɓi na ɗaya ba ya ba a zaɓi na hajji ba ya ba a zaɓi shi dai ya ga dama wa rabbuka ya khulqu ma yasha'u wa yakhtar haka zalika Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kwanaki muna da asabat al-ahad al-ithnain al-thulatha al-arbi'a al-khamis al-jum'a sai Allah ya zaɓi juma'a ita ce sayyidul ayyam juma'a ita ce overall a cikin kwanaki gaba ɗaya kwanakin mako sa'an nan kuma a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya an tattara su a dare Allah ya zaɓi daren lailatul qadari wanda yake wucewa a ramadan a yini kuma Allah ya zaɓi yinin arafa ranar arafa sai ka ce a'a to ya ba a haɗe su a waje ɗaya ba yinin ya zama shine daren sai Allah ya raba wannan sai kai shi wata na goma sha biyu wannan sai kai shi wata na tara wannan yasa yana farkon goman farko tunda arafa ana yin ta a tara ga wata lailatul qadar kuma a goman karshe kenan har yanzu dai wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shike zaɓar abin da ya ga dama Allah a cikin mutane gaba ɗaya rairaye rairaye sai ya zaɓi annabawa da manzanni ko shi yasa aka yi ta faɗa da mutane sai su ce wai a basharun minna wahidan na tabi'uhu yanzu mutum ɗaya a cikin mu za mu bi inna idan lafi dalalin wa su'ur lalle muna cikin bata da wani mawuyacin hali ya za a yi a ce kaza ya za to shi kuma Allah ya zaɓi annabawan su ya ga dama ya zaɓa haka zalika a cikin annabawan gaba ɗaya zaɓi na ƙarshen su kuma shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin al'umma Allah ya zaɓi larabawa saboda a cikinsu Allah ya aiko annabin ƙarshen zamani ya saukar da littafin ƙarshe a cikinsu a cikin laraba kuma akwai kabilu masu karfi da yawa akwai masu kuɗi da yawa akwai masu yawa da yawa amma duka a ciki sai Allah subhanahu wataala ya zabi kinana kabilar kinana din a cikinta ma kuma sai Allah ya zaɓi quraishi su ma kuma a cikin kinana suke ba kowane ɗan kinana ne yake daidai da quraishi ba a cikin quraishi kuma Allah ya zaɓi banu hashim a banu eh, na'am banu hashim a cikin banu hashim din kuma Allah ya raira ya zabi banu abdul muttalib a cikin gidan abdul muttalib din ma kuma Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka manzon Allah sun ce ana khiyarun min khiyarin min khiyar ni zababbe ne dan zababbe dan zababbu haka zalika ko masifa Allah zai saukar ko bala'i zabar wanda za a dora wa yake Allah kar ya zabe mu wajen saukar da bala'i wanda a zabi wasu ko tunda dai in bala'in ba za a fasa saukar da shi ba to da a zaɓe ka fa ba gwanda a zaɓi wasu ba shi sa wani ya ce ya ubangiji ka yi selected ɗin wanda za su shiga wuta ka yi selected ɗin wanda za su shiga aljanna ya ubangiji wallahi in ka sa ni a wuta ba ni da wani allan da zai ɗauke ni ya mai da ni aljanna sai kai ni kuma allah in baka sa ni ba ba za ka rasa waɗanda za ka sa ba allah tun da wanda za ka sa ni dai kakka sa ni a wuta in kuma baka sa na aljanna ba bani da wani wanda zai ɗauke ni ya kai ni aljanna kuma Allah na san kana da wa'yansu kai kuma da za ka sa to Allah ka sa ina cikinsu to kaga wannan ka ƙara tabbatar da cewa rabbuka ya kuluku ma ya sha'u wa ya mu dawo kan ƴaƴanmu da ƙannanmu 'yan mata da basu aure ba wa yake da haƙƙin zaɓen miki mijin aure ke ce ko Allah ne Allah ne ko shi kenan sai ki tankwashe kafa ki foldin hannayen ki ce shi kenan Allah ka zaɓen min miji gobe sai mijin ya zo haka ake yi yawwa bawushe ya ce in kai iza waka kuma sai kai iza kafa eh, in an yi addu'a kuma sai abu sawunta haka ake yi sai ki zama da ke da iyayenki ku zama very careful and very serious kawai kanki ce ai mun yi addu'a Allah ya kawo nagari don haka duk wanda ya zo nagari ne a'a akwai nagarin ma da sai kun je don su mazaje nagari yadda kuka san ya ga suke kun san dai kifi ko duk roƙon Allah ka kifi ba zai baro ruwa ya zo maka har gida ba wani kifin sai ka fita kasuwa ka siyo shi wani ma sai ka ɗaura fatsa ka samu tana ka jefa ka tsaya a bakin kogin ka wahala sannan za ka tsamo shi kamar yadda ita ma mace ta gari haka take sai an je an nemo ta wani dai yana zaune Allah zai kawo masa shi kenan sai ya tsinci dami a kala an san kala ko ba ku san kala ba to abin ake cewa kala shine idan manomi ya gama nomansa da na san kila ba 'yan ƙauye a nan idan manomi ya gama nomansa ya gama nomansa gaba ɗaya to idan ya gama noma ɗan abin da yake ɗan ƙanana haka da sauransu sai ya bari sai ce da mutane to inda wanda yake so ya ɗan kalata ya zo ya kalata shi kenan yawanci abin da ake samu a kala ɗin bai ɗan wuce ka sami ɗan kwano kaza ko wani abu to wani yana zuwa a garin lalube a kala sai ga dami ya tsinta kaga rabo na minan layi kenan tsuntsu daga sama ga shashe ji ba wushe mai san banza <laughs> don ba ka yi tsuntsu zai zama ka daga sama kuma a gashe ina ma laifin ka samu ka yanka ka gasa saboda haka wato abin da ake nufi da wayaktar a wannan concept na ikhtiyarin na zaɓin Allah shine ka tabbatar ko ki tabbatar da cewa duk ƙoƙarinki duk ƙoƙarinki sai Allah ya taya ki ya zaɓan miki amma fa sai kin tashi kuma tsaye da ke da iyayenki uwa ya zama wajibi ki tsaya ki sa ido akan rayuwar ɗanki amma ba ba sa ido irin na na tsurku ba an akwai wasu iyayen tsurku ne su duk motsi suna kula ba a yi abu ba ma sai su ce an yi abu tabbas akwai wanda suke haka ba haka ake nufi da sa ido ba abin da ake nufi shine ki zama kina da kiyarin abin da ake nufi da kiyarin shine da halin da yake take ciki na jin daɗi to zan kina tare da ita a yanayin da halin da take ciki na damuwa ya zan kina tare da ita kuma kina ƙoƙarin rage mata damuwa wannan zai sa duk lokacin da ya ta kai shekaru na girma shekaru na balaga to a lokacin uwa take ƙara zama kusa da ita shikenan dama kafin nan psychologically ta san yatta ta san abin da take iya faɗa ta san abin da ba ta iya faɗa ta san abin da take so ta san abin da ba ta so wannan zai sa kowane lokaci ta san irin hikimar da za ta dinga bi wajen gane ne test ɗinta don haka ne ma in ta ji tana kus ɗin kamar ta samu wani to za ta zai zama gaba ɗaya rayuwarta da damuwarta akan ta ga waye wannan wanda aka samu ko dai ta gan shi da ido ko ta san kowaye to a haka da rarrashi da bi a sannu da ƙoƙarin ja a jika har ta gane shin ya dace ko bai dace ba wanda kuma abin da ya kamata ta fara dubawa abubuwan da suka shafi addini da tarbiyya to fa in an gama addini da tarbiyya fa ba shi kenan ba fa akwai wasu kuma abubuwan misali a san kuma a tabbatar da cewa shin yana da tudun dafawa ko kuma dai buge-buge yake yi to in ma buge-bugen ne ne tunda ana iya auren wanda yake buge-buge misali da babu gwamma ba daɗi amma shin wannan buge-bugen mai ɗorewa ne ko mara ɗorewa ne shin gaskiya ce ake a buge-bugen ko ba gaskiya ake ba misali idan duk aka gano akwai matsala to ya kamata a ja yarinya a jika a haska mata a gwada mata tunda dama ta san ana ƙaunarta matsalar abin da yasa ake samun matsala shine ana samun gap tsakanin iyayen da 'ya'yan su 'ya'yan suna kasa fahimtar wai hana su da aka yi ƙauna ce ta sa aka hana su ko kuwa kawai su sai su ga ra'ayi ne kawai na iyayen amma in dai ta fahimci cewa ƙauna ce wallahi ba za ku samu matsala da ita ba za ta dinga ba da labari ta ce wallahi ni ina so amma a su sun hango ni ban hango ba dole haka za ta haƙura ta kuma ba shi haƙuri mu dole ya haƙura ko ma ya dai shi ya batta to amma idan kuma kuka cewa eh duka ba matsala to kuma ya kamata ita ma ku ba ta haƙƙinta shin dole ba za ka rasa ta da wani test a zuciyarta ba duk ɗan adam yana da nasa testin sai dai wani yana faɗa wani baya faɗa ba ta dama kuma ita ma ta yi tunani shin ya yi miki komai da komai duk irin yadda kike kika san kike jin namiji a zuciyarki kike tunanin ga yadda namiji yake kina jin duk zaki iya samun wannan a tare da shi mu dai ta bangaren mu ba matsala mun ga cewa in har yayi miki to zamu iya yadda da ba ta yi tunani wataƙila ita a ra'ayinta ba ta son mutum mai saurin magana shi kuma yana da saurin magana kawai a ɗabi'ar ta ba ta so ko kuma ta fi son mutum mai saurin magana shi kuma ba shi da saurin magana a'a wataƙila ita ba ta son mutum mai kaza kuma yana da wannan abu ko tana son mutum mai kaza kuma ba shi da shi ku ba ta dama ita ma ta yi zaɓi an kun ba ta dama ta yi zaɓi kuma duk da haka saboda za ta iya canja ra'ayi fa zuwa wani lokaci kan ku takure mata ku ce ai tun da kika zaɓa a farko biki isa ba a'a ba wata shari'a da ta ce haka ku ba ta dama ku ce to shikenan kin ga kin zaɓe shi to amma tun da dai ba yankewa aka yi aka shiga alkawari ba kafin dai a shiga alkawari ki ci gaba da roƙon Allah ya sa zaɓin ya yi miki mu ma za mu ci gaba da roƙon Allah to a nan ne in aka tafi aka tafi aka tafi sai ka ga zaɓin ya yi daidai amma in aka yi gaggawa wani lokacin wata yarinyar tana fara tasowa da ta kai shekaru na murahaka to a lokacin zuciyarta ta buɗe kuma ta canja daga yanayin yarinta ta koma yanayi na girma to a lokacin first come first come first served wanda ya fara zuwa shi take su farko wanda ya fara penetrating zuciyarta wanda ya fi iya magana ko ya fi iya murmushi ko ya fi kyau ko ya fi kuɗi ko kuma in mai san addini ce ya fi addini ita kawai shi kenan sawa'un ya cancanta ko ya cancanta ba shi kenan sai ta so shi sai kuma a yi auren sai a zo a samu matsala in ba a dace ba kun gari har yanzu dai zaɓin Allah fa shine zaɓi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar to don haka abin da ya sa da tsawaita numfashi a wannan ayar don mu fahimci cewa mu ɗauki gaba ɗaya makamanmu mu sallama wa ubangiji mu roƙe shi ya mana kyakkyawan zaɓi shi yasa Allah ya ce ma kana lahumul khiyara su mutane ba su ne suke zaɓi ba su da zaɓi wannan ayar ana iya kafa hujja da ita wajen kafa kusa akan Mushirikan da suke ganin dan me Allah zai zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin har cewa suke cewa laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim to me isa ba za a saukar da wannan alqur'anin a wajen alwalid ibn al-mughira da kuma urwat ibn mas'ud al-saqafi ba ɗaya daga maka ɗaya daga ta'if ai su suka fi kowa ya za a tsallake a zaɓi muhammadu to sai Allah ya ce ta ma kana lahumul khiyara ba zabin ba nasu bane zabi na Allah ne subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga ubangiji ubangiji ya bunƙasa ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da ake hada shi da shi na shirka ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك هم أبنججنك ya kai bawan da aka halitta ya alamu ma tukinnu suduruhum ya san dukkan abin da zuciyarku ta ɓoye duk abin da ke cikin zukatanku to Allah ya sani ko ka bayyana ko baka bayyana ba Allah yana sane da me a cikin zuciyarka wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna kuma Allah ya san me kuke bayyanawa shi yasa in ka zo sallah a ƙarshen tahiyyarka kake roƙon Allah Allahumma ghfirli ma qaddamtu Allah ka yafe mini na da nayi tun a baya tun ma kafin na yi wayo ko tun kafin na tuba ko tun kafin na san ciwon kaina ko kuma tun kafin na faɗaka kun san akwai laifukan da kai kana sana a lokacin lokacin kana mutum yana tantirinsa eh sai mutum ya yi kuma ya san ya yi ɗin. to kuma ma kila ya ki amma yanzu kuma ya dawo hayyacinsa to sai ya roƙi Allah Allahumma ghfir ma qaddamtu Allah ka yafe min laifukan da na gabatar a baya wa ma akhartu sannan kuma da ka tuba baka sani wata kila zaka iya kaucewa ka sake faɗawa, ka koma ruwa to Allah ka yafe mini zunuban da na jinkirta su bamba. wa ma asrartu akwai laifukan da in mutum ya tashi shi kaɗai yake yi yanzu kawai sai mu zo mu haɗa nan Allah ya sitirta mu ba wanda ake gani da dugon laifi amma kuma ɗaiɗaikunmu idan muka je mu kaɗai daga mu sai mu sai kuma waɗanda muke iya yin laifin a gabansu shi kenan sai mu yi abin da ga dama saboda sai mu ci inna Allah ghafurur rahim ai Allah yana da gafara ko san da ma mutum zai laifin shi kansa a zuciyarsa ya san cewa Allah zai kama shi amma gani yake Allah yadda ai kafin ya mutu dai zai tuba wa ma asrartu kenan wa ma a'lantu da laifin da ma na fito a gaban jama'a na yi shi ko dai na ɗan gaya wa mutum ɗaya biyu uku kusa ko wanda suke yi kuma su zo su bada labari wa ma asfartu da kuma wanda na ma nuna ba ma na shayin ma a gani wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma akwai laifin da kai ka ma fi ni sanin nayi ya ubangiji antal muqaddimu wa mu mu'akhiru la ilaha illa Allah kai ne wanda kake gabatar da mutum in ka kai kake jinkirtarwa in ka ba wani wanda ya cancanta abota masa sai kai kadai to Allah yadda in kika yi wannan addu'a ƙarshen tahiyarki ana sa ran Allah zai kaka kuma zai yafe miki kun san nana Aisha ta ce wannan kalmomin su ne ƙarshen abin da manzo Allah yake faɗa a tahiya Allahumma ighfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma astartu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant Allah ya fi mana wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allah shine Allah mai gwauran suna wanda babu wani wanda yake da irin wannan sunan sai shi kadai la ilaha illahu ba wanda ya isa a bauta masa ba wanda in aka bauta masa an yi daidai ba wanda ake bautawa wanda ya cancanci bautar illahu wa sai shi kadai ba wanda in baka bauta masa ba zai azabtar da kai kuma azabar ta yiwu sai shi kadai ba wanda in ka bauta masa bautar za ta amfane ka sai shi kadai ba wanda yake da sifofi wanda ko ka ko kaso in ka ji sifofin ka san shi kaɗai ne ya kamata a bauta masa sai shi kaɗai ba wanda kuma yake da sunaye waɗanda sunaye suke ƙunshe da ma'anar da ta gaskata a kansa da ayyukansa sai shi kaɗai lahul hamdu fil ula dukkan yabo da kirari da jinjina da godiya sun tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala fil ula tun a karo na farko domin tun kafin a halicci kowa Allah ya gode wa kansa dama kuma shi godadde ne wal da kuma a ƙarshe ko kuma ka ce fil a duniya wal sannan kuma a lahira walahul hukumu kuma ƙarshe zartarwa gaba ɗaya na koma hannun ubangiji subhanahu wata'ala wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma ya ku mutane tafi darasi na gaba قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله wannan shine darasi na goma kenan ko wanda shi kuma bayani ne akan dalilai da suke nuna girman Allah da ƙarfin mulkinsa da kuma ƙara ƙwanƙwasar zukatan mushrikai Allah ya ce ƙul gaya musu ya rasulullah ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan yanzu ka gaya musu gaba ɗaya duk duniya in Allah ya ga dama ya riƙe rana ya mai da rayuwar duniyar ta zama dare ne kawai sarmadan titir ila yawmul har ranar alƙiyama 24 hours duka dare ne man ilahun ghairullah ya atikun bidiya shin akwai wani abun bauta bayan Allah da zai iya kawo muku haske ko ya ku turawa ko kuma mu ce ya ku 'yan wannan zamani tunda ba lallai zama turawa ne suke da ilimi a zamanin nan ba da kuke ganin cewa kuna iya creating modern technologies shin yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da haske akwai wanda zai iya yin haske shin menene ne da me ake yin haske ne ingredients na haske bature ya gano har zuwa yanzu ko da yake maganar wai hydrogen oxygen da su ake haduwa a bada ruwa to yayi hydrogen din yayi oxygen din shi ma fa sai ya nemo hydrogen din da oxygen din ta Allah sannan ya amfani da karfin da potentiality da Allah ya bashi kuma ya hada har yanzu ne na Allah din ne kenan ta haka duk abin da ya faru na zamani mu muna da tafsirin sa in ya faru ya zama reality to mun san yadda za mu din ɗinsa akan abin da Allah ya faɗa magana Allah ba ta canja man ilahun ghairullahi atikum bi diya'in waye in ba Allah ba da zai zo muku da haske afala tasma'una yanzu ku ba ku ji abin da ake gaya muku ku hankalta ku kuma fahimta ji na fahimta da ganewa ku daina shirka Allah ya ce qul ko qul ara'aytum ka gaya musu in ja'ala Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawmil qiyamati da Allah ya ga dama ya sanya muku yini ya zamanto shine titir ake yi ya zanto rana ce kawai haske ne ba dare har ranar alkiyama man ilahun ghairullah ya atikum bilailin taskununa fi waye kuma wani abun bauta ne kuma bayan Allah da ya isa ya zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa ku rayu a cikin sa afala tubsiruna yanzu ba ku sa idan ku kalla kallo na basira wa min rahmatihi cikin rahamar Allah ne ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku dare da yini ah, litaskunu fihi domin ku nutsa a cikin lokacin dare wani tafta min fadlihi da rana kuma ku fita ku je ku nemo daga falla Allah na arziki wa la'allakum tashkurun kuma ku gode wa Allah subhanahu ta'ala. wa yawma yunadihim ka tuna musu ranar da Allah zai kiraye shi ranar alkiyama fa ya ce musu aina shuraka ladina kuntum taz'umun ina abun ababen bautar da kuke riya cewa abokan shirka ta ne ma'ana kuke hada bautata da su qul hatu burhanakum wa naza'na min kulli ummatin shahidan kuma ka tuna musu lokacin da za mu tashi mai shaida manzo daga kowace al'umma fa kulna sai mu ce da su waɗannan mutanen da suka saba wa Allah hatu burhanakum ku zo mana da dalilanku da suke nuna cewa kafircin da kuka kun tsira fa'alimu annal haqqa lillah a lokacin za su ƙara tabbatar da cewa lallai gaskiya tana bangaren ubangiji su ba su da gaskiya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka sance suna kirkira na ƙarya suna dangantawa Allah dhalla anhum sai ya bace gaburan to wannan ayoyin guda biyar da suke nuni akan girman kudura Allah subhanahu wataala ukun farko kenan uku na biyu kuma kwankwasar mushrikai akan abin da zai faru akan su ranar alkiyama aya ta 71 da ta 72 batun dare da yini wannan wa'ansu abubuwa ne natural science ne da suke nuna cewa akwai Allah subhanahu wata wanda duban da musulmi mumini yake musu duba ne na kudura ta ubangiji wanda dare da yini kadai sun isa su sa ka sallama wa Allah tun da aka halicci duniya ba a taɓa yin ranar da ba dare ba ba a taɓa yin ranar da ba yini ko an taɓa yi to amma kwanakin baya a watan Septamba an fitar da wani bincike da ƙwararru masana suka yi a cibiyar bincike akan yanayi da sararin samaniya ta amerika da aikiranta nasa aka wallafa binciken aka sake shi a yanar gizo-gizo ya da duniya cewa sha biyar ga watan goma na miladiya 2015 za a yi dare takwas a jere kun tuno aiko an ce za a yi wani abu da ake kiransa black out wanda wasu suka dinga siyan rechargeable fitila suka dinga siyan abubuwa wasu ma sun tara kayan abinci wajen saboda kada in an yi black out suna da way out you have a way out while it's black out to me concept na black out da suke faɗa a nan ma kaɗai za ka ƙara tabbatar da gaskiyar wannan aya wai suka ce saboda planets da suke sama kun san an gano cewa a cikin planet din akwai planet din da dan adam zai iya rayuwa saboda akwai sinadarin oxygen a ciki akwai sinadarin hydrogen akwai kaza akwai kaza da mutane za su yi hijira su je su sai fulotai a wurin tunda mato akwai gwamnati ne a can balatana a ce sai dai ko halittun da suke rayuwa a can dai wanda har yanzu ba a gaya mana takamaimai meye ba mu dai Allah ya gaya mana sama cike take da tiriri da hayaki bin mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu to Allahu alamun dukhanun din ta iya yiwa zai shiga cikin wannan galaxies din da ake da shi da kuma planets mun da yadda akwai su tunda muna ganin alamomin su kuma masana suna hawa suna gaya mana 'yan sama jannati in suka hau kumbo a holo suka hau sama suka dawo suna ba mu labari ko kuma labari ne da bai ci karo da abin da Allah ya saukar mana ba saboda haka ba za mu karyata ba za mu gargata ba wani abin ma kuma akwai dalili da bincike da ke tabbatar da akwai sai suka ce to za a samu matsala ne tsakanin wata duniya da ake kiranta venus ko da kuma mars wanda suna gaban wannan duniyar tamu earth wanda su kuma gabaki ɗayansu suna yin safa da marwa ne suna ɗawafi suna kewaye rana a yadda suka faɗa kuma kowace lokacin kewaye ranar nan tana rangaji da haka in ta taho tana tana kundumbala sama da ƙasa haka kenan kamar yadda taya take juyawa sa'annan kuma tana juyawa a shagida a haka da haka kundin balanta ta tana yi anan tana kuma yi anan to don haka lokacin da suke kewaye rana suke kewaye rana to a kowace sai ta wuce kamar dai rawar 'yan mata da ake cewa bi da bi wannan ta yi ko juyi juyi in wannan ta yi sai wannan ta wuce haka suke yi to amma kuma ba wacce take jiran wata tunda ba wacce ta san akwai wata kowace dai in ya tabbata haka ne in da gaske ne kowace Allah take bautawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ah, qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wala al laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ana sauraro kuwa to wai sai suka ce za a samu karo tsakanin venus da kuma mars wanda wannan karon da za a yi za su zo kuce rana a lokaci ɗaya a wuri ɗaya idan wannan ta taho sai wannan ta taho to sai in aka samu wannan haɗarin to idan wannan haɗarin ya faru to sai su dinga fitar da sinadari na wani abu da ake kiransa helium wannan sinadarin helium ɗin wanda yake cikinsu shi kuma in ya tashi sai ya dinga tahowa sararin samaniya sai ya dinga tahowa sararin samaniya in ya taho in ya taho in ya taho sai ya tari yawa to ita kuma rana da duk suke kewaye da ita ganin haka ita kuma sai ta fusata sai ta ga ya sararin samaniya ya haka sai ta yi kokari ita kuma ta dinga amai na hydrogen da kuma helium din ko menene in ta dinga amansa za ta dinga amansa na dan wani lokaci domin ta samu ta stabilizing din saman ta gyara shi ta yi din dinsa to wai sai ta yi overworking sama da aikin da ta saba yi to wannan overworking din da zai sai sa ta zama ta zama blue irin deep blue black din nan in ta zama duk blue black kuma to sai zanto ita kuma duniya dama tana karɓa hasken rana ne to daga daidai lokacin wa'ansu 'yan mintuna lokacin da hasken nata ya taho to kafin ta warke daga wannan zazzabin da ya kama ta saboda aikin da ta sha domin gyara abin da ya faru sakamakon wannan hadarin ta wanke wajen sai an yi kwana takwas ba ba ba haske haka suka ce to wai a cikin kwana takwas nan da za a yi ba haske me zai faru na ɗaya dai in aka ce black out to ana nufin ba wai there will be no light ba a'a ranar ce gaba ɗaya babu ita shi kuma haske a jikin ranar yake to zai zanto in ba rana ba haske to sannan kuma dukkan tsirran da suke fitowa a duniya in dai da za a yi haka to za su mutu saboda su kuma akwai hanyar da suke bi wajen samun nasu nutrition ɗin da ake kira photosynthesis to through wannan photosynthesis din suke shi kuma da hasken rana yake amfani shi kuma an hasken rana ya tsaya to wannan zai tsaya kuma duka komai zai mutu sa'an nan hatta lantarki da muke samu da hasken da fawa da batiri yake iya bayar da haske da sauransu duk gaba ɗaya za su tsaya shi ya sa ma dai bature da yake gaɓo ne shi bai san tashin alƙiyama ba a madadin da sai ya ce alƙiyama za ta tsaya in ya so sai a duba a gashin maganarsa ƙarya ce ko a gaskiya ba sai ce za a yi black out mu kuma da aka zo aka gaya mana mu da muke musulmai mu muna ji sai muka yi dariya Maka ce to dama dai mun san rana tana yin zazzabi mun sani an faɗa kuma rana tana yin rashin lafiya wata ma yana yin rashin lafiya Shi ne sai a samu eclipse ake cewa ko akwai alkhusu akwai alkusu ko manzan Allah ya ga mana in an samu rashin lafiyar rana da wata ga abin da za a yi kawai ayata ne min ayatin lahi idan kuka ga waɗannan ku tashi ku je ku yi sallah ku roƙi Allah ku yi kuka manzala sama in ya ga wannan baya samun nutsuwa an gaya masa cewa rana ta kispe ya fita da sauri ya fige mayafinsa sai da ya nisa ma yana kokarin yafawa sai daga baya matansa suka gane ashe na wata daga cikin matansa ya ɗauka ya fita aka maza aka dauna sa aka bi shi bai ma wai iya tsayawa ya cire wannan kawai miko masa aka ya miƙa ya bayar ba lokaci ya je ya daga hannunsa ya dinga roƙon Allah yana kuka sahabbai suka bi shi yana Allah ba ka yi mun alƙawari ba za ka azabtar da al'ummata ba Allah ka alamta idni annaka la tu'adhibuhum wa ana fihim Allah kayi mun alƙawari fa ba za ka azabtar da su ba suna istighfari Allah ka yaye mana Allah ka bawa rana lafiya al yana ta kuka yana ta kuka bai sauke hannunsa ba har sai da ranar ta yayi sannan ya ajiyar zuciya ya share hawayensa sannan aka dawo aka ci gaba da harkoki shi yasa ibnu tamiya ya ce idan masana yanayi suka ba da irin wannan hasashen idan dai har ba a samu wasu masana yanayin sun karyata su ba aka tabbatar da cewa sun gina su ne akan ka'idoji na ilimi a bisa abin da ya saba faruwa to babu laifi a iya tsayawa tsaka tsakiya a jira mai Allah zai yi tabbatar kuma idan ya zanto akwai wani abu da suka bayar na shawara na cewa ya kamata a yi taka tsantsan to ba laifi a iya yin taka tsantsan an gane? to amma idan ya zanto a cikin bayanan da suka yi akwai abin da ya ci karo da aƙida to bai halatta a gaskata su ba saboda mu musulmai da dama mun san akwai tashin alƙiyama kuma a cikin tashin alƙiyamar idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat sannan mun san idza sama'un fatarat wa idza kawakibun tatharat mun san sama rana za ta kisfe za a dakushe haskanta za a yi kaza za a yi kaza duka dai idan abin ya faru alkiyama ta tsaya saboda lokacin da aka gaya mana sai muka ce to alkiyama ce dai wani tanadinka da wani siyan abinka da sauransu bai isa ya hana ta. kuma mu mun imani da abin da Allah ya saukar da za sa ana nan a hankali a hankali mutane sun tsorata sun firgita kawai sai aka zo aka dinga bada bayanin cewa ai ƙarya ne ma ai kaza ai kaza ai kaza kuma gashi har an zo yanzu yau gashi muna sha uku ga watan ah, muna sha uku ga watan June kun ga saura kwana biyu a cika wata takwas da ba da hasashen in kun abin ya faru ne a ƙarshen dulhijja ne farkon almuharram ko ko kuma farkon almuharram suka ba da wannan hasashen yanzu yau gashi mun shiga wata na tara ma watan musulunci saboda haka ba dole ne abin da suka faɗa ya faru ba to amma ya zame mu haɗa wannan abin ya zame mana darasi duba da wannan ayar ashe kenan daren da Allah yake saukar mana da yinin da Allah yake sauka mana kowanne yana da amfani shi yasa waɗanda suke bautawa haske suka tsani duhu to shi ma duhun ai yana da rana ba koyaushe duhu yake zama sharri ba akwai abin da kai da kanka ca zaka ce sai dare yayi tukun akwai wanda diyan da ya so ya huta ko da yayi bacci da rana ba zai huta ba wallahi ba dan da dare ba da kullun aiki za mu dinga yi mu gaji mu gaji kuma ba za mu iya hutawa ba amma Allah Allah kake dare sanan ko mu'amala tsakanin mace da mata da miji yawanci lokacin da dare an fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali kuma hatta ƙauna da soyayya ma a cikin zuci tafi tafi tafi tabbata ba dai ayar qur'ani ce ko hadisi ne suka suka ware wa masu aure suka ce sai da daddare za su dinga gudanar da al'amuransu na aure ba a ba wata aya ba wani hadisi amma dai yau da gobe ta tabbatar kuma ba wai musulmai kaɗai ba ba wai arna kaɗai ba ba wai baƙaƙe kaɗai ba ba farare kaɗai ba duka al'ummatan duniya gaba ɗaya sun zaɓi dare a matsayin wajen da ya fi dacewa wajen gudanar da al'amura na aure saboda a lokacin ne kafa ta ɗauke a lokacin ne sawu ya ɗauke kuma ba surutu ba maganganun mutane babu yawan motsin wa'insu abubuwa da sauransu babu abubuwa da yawa dai ga sunan na advantages amma duk da haka kuma ya halatta duk lokacin da mutum yake buƙatar iyalinsa ko da safe ko da rana ko a wani lokaci zai iya zuwa wa iyalinsa muddin ba a lokacin da shari'a ta katange ta hana ba shi yasa abu tayyib mutanabbi yake cewa wa kam li zalamin layl indiya min yadin wa kam li zalamin layl indiya min yadin tushiru ila tushiru بأن المانوية تكذب سواء saboda akwai yan addinin zoroastrianism su zoros su a wajen su gani suke yi Allah biyu ne akwai Allah haske akwai Allah duhu to suna bautawa haske ne dan su wai supporting in god of good kuma su discouraging god of bad a doomsday din shine abin da ake kira lokacin da nasara za ta zo wa god of good ta hanyar bautar haske da suke yi to shine sai su ne almanawiya shine mutanabi yake cewa ni ai wani lokacin ma daren yana zuwan min da alherin da yinin baya zuwan min da shi ko mitin ake so ai a tattauna a cikin nutsuwa sai da daddare ake bari in dare yayi shi kenan yanzu ba dan dare ba da yaushe za a dinga shan ruwan an yi azumi dan adam ya kwanta ya ji daɗi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi nan ya hada al-laila wan nahara dan ya nuna kowannen su yana da amfani to dai tashi faɗa amfanin su sai ya kawo su a jere amma sai ka ɗauke su respectively litaskunu fihi dare kenan wali tabtahu min fadlihi kuma rana kenan da kuma za a ce duk duniya a ko ina a dinga zuwa ana neman abinci da daddare an zama aljanu kenan su kansu aljanun ai akwai wanda suke fita da rana akwai wanda suke fita da daddare akwai wanda suke fita da rana sannan kuma ku ji wata gwaninta ta alkur'ani ku kalli aya ta saba'in da ɗaya da aka tashi ƙarshen kalmar mai aka ce afala tasma'u haka ne ko a ƙarshen aya ta saba'in da biyu fa mai aka ce afala tumsiru as-sam'u shine ji ko albasaru fa shine mai gani to da aka yi maganar dare aka ce in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan in Allah ya sanya muku dare ya zama shi kenan ake yi to wani zai iya cewa kai ba ma san sa mun rana to amma da yaushe dan adam ya fi jin magana in ana yi eh da daddare ne makwabcinka ma in yana magana makwabcinka ma in yana magana kana jiyo shi da daddare da haka shi yasa yara da sun fara surutu sai a dinga cewa kai ku ba hankali dare ne to afala in ku ba kun fi ji da daddare ba ma to dan kakka kakka ce ka baka san dara sannan kuma shi kansa daren da aka zo magana yini in ja'ala Allahu na nahara in ka tuno falalar dare zaka iya cewa baka san rana to amma kuma in abin ka ya bata da daddare ka fi ganin sa ko kuma da rana da rana afala tubsirun yanzu ba ku fi gani ba in rana ta yi to amma duk da haka wa min rahmati an ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wal tabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa 'alimu anna al-haqqa lillah gaskiya tana wajen Allah wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun na'am sai mu tafi darasi na 11 إن قارون كان من قوم موسى فبغى

wanda kisan ƙaruna kuma mun yi ta a bara da muke faɗar raguwar abubuwan da suka faru a lokacin annabi musa amma mun ce insha Allah a bana in mun zo za mu ƙara faɗaɗawa wanda ƙaruna shine ƙarun ibn yashur kamar yadda suke cewa ibn yashur ibn qahaf wasu sun ce shi ma annabi musa sunansa musa ibn imran ibn qahaf kenan ƙaruna zai zama cousin din annabi Musa ne a yadda suke cewa Allahu a'lam wannan yana cikin Isra'iliyat kuma sun ce mahaifiyarsa ita ma yar uwan mahaifiyar annabi Musa ce to kana min qaumi Musa dama yana cikin mutanen annabi Musa fa baga alayhim karshe shi ma sai ya ware ya kafa nasa tasa jam'iyyar daban ya ma fita daga cikin mutanen annabi Musa yayi musu tawaye yayi musu bore to za mu ji insha Allah a gobe abin yana da alaka da arziki da kuɗi to kuma yanzu muna cikin lokaci na fitinar dukiya inda dukiya ta zama fitina wanda ya kamata a yi wa'azi game da abin da ya shafi wannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh to musulmi ya halatta ya je ya yi shi wannan matsala ce doguwa shi yasa dama ban ce ko ya halatta ko bai halatta ba gaskiya ban sani ba sai dai a bincika a ayi asham ita tarawihi ko raka a biyu kika ko uku ko hudu ko uku ko biyar in zaki hada da wutiri duk yadda kika ga zaki iya eh ba wai tilas ne sai kin je masallaci ba tilas ne sai kin yi goma ba ba tilas ne iya yadda mutum zai iya assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin salatu tasabih da ingancin yin ta idan ta halatta ya ake yi wala malamai sun sun karu juna ilimi a kai wasu ce bata halatta ba wasu ce ta halatta amma ni dai abin ra'ayin da ya fi zame min daidai gaskiya bata halatta ba saboda akwai rauni a hadisin da aka rawaito bayan nan kuma ta saba wa asalin yanayin tsarin sallolin da ake yi ni ina ganin da ka shagala da salatu tasabi ka shagala da ragowar nafiloli mana tunda ba a ce tafi ragowar nafiloli falala ba amma akwai malamai na gaske gawurtattu ahlu sunna kuma da suka halatta ta kuma suka kawo dalilansu da ka a ga mutum yana yi a ce masa dan bida'a. malam da Allah ya ya hukuncin ruwan da ke fita a jikin mace mai haihuwa shin za ta yi sallah da shi ne ko ba za ta yi ba saboda wasu yana ɗaukar kwanakin fita abin da kaɗai yake hana yin sallah shine jinin al'ada ko jinin biki na haihuwa ko fitar mani wanda waɗannan duk sai an musu wanka ko kuma fitar mazi wanda shi kawai za a je a wanke a yi alwala ko fitar wadi amma duk wani discharge da yake fitowa a jikin mace ko na ƙazanta ko na ciwo ciwon sanyi ko infection to in dai ba wannan ba sai kuma bawali wanda shi ma kuma an san sa in dai ba wa'annan ba to duk wani ruwa baya hana mace yin sallah shikenan sai ta je ta wanke ta yi alwala ta yi sallar ta sai ki auna ki ga shin wannan ya sunansa eh, shi ne wancan to shikenan ba shi bane to wata kuma ta ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ilimi mai amfani malam tambaya ta anan ita ce ya kamata mace ga dinga bayyana karatun sallarta a gurin da ake bayyanawa me zai hana ta ai sallar mace fa irin ta namiji ce ba wani bambanci tsakanin sallar mace da namiji sai dai in tana tsoron in ta bayyanar da karatun za ta iya fitinar wasu da sautin ta, to anan akwai maslaha sai ta ɓoye kamar yadda shi kansa namijin in yana cikin masallaci zai tashi ramuwar sallah ga wa'in suna zaune ko su ma suna sallah bai kamata ya daga sautinsa ba don kada ya contradiction ɗin wa'ansu sai a hankali yadda zai iya jiyar da kansa na biyu kuma sannan kuma me hukuncin ɗan zaman da ake yi kafin a miƙe bayan sujadar farko da ta biyu da kuma dunkula hannu wajen miƙewa wannan zaman manzala sallama yana yin sa sai dai wasu malamai sun ce ya fara yin sa ne bayan ya kai wajen shekara 60 lokacin shekaru sun ja kuma an yi gwagwarmaya a rayuwa yanzu haka yana buƙatar hutu don haka in ya ɗago daga sujada sai ya ɗan huta sai ya tashi don haka dai in mutum ya yi ya yi in mutum kuma ya miƙe ma ya yi sannan dunkula hannu da ake yi haka gaskiya duka malamai shekul albani allah ji kansa rama shi kaɗai ne ya fahimci cewa haka ake yi amma abin da ya zo a irin haka kenan in za a tashi abin da ya zo a cikin hadisi abdullahi dan umar al'itimadu itimadu al shine al'ajanu dogara da hannu kuma duka malamai masu sharhi su bakar abu zai bakar abu zai ya yi magana a matsala ta shida a cikin lajiri fi ahkamis sala karkashin wannan ya ɗauko wannan matsalar ya kuma tattauna ta kuma Allah ya ji kan albani ya ga rubutun bakar abu zai din ya karanta kuma bai masa raddi ba wasu ke ganin cewa to kamar shi ma dai ya amince malamai suka ce abinda ake nufi da shi ne mutum ya dogara da hannunsa ba wai ana nufin da aka hana shi ne in mutum yana yayi sujada in zai miƙe kawai ya miƙe sambal shi kaɗai haka ba a'a ba a so haka ko ya yi haka wasu kuma za ga haka suke yi amma abin da ke nufi da al'ajan shine kamar yadda mace take in za ta kwaba fulawa in za a yi cincin ya take yi ba danna fulawa take da hannunta ba to shi shekul albani sai ya fahimci ai haka ake yi in an kama fulawar haka ake yi don haka to shi yana ga haka za ka to in haka ne ai da sai dai kai haka to amma na yana daga cikin dai abubuwan da shi ya tafi akai Allah ya ci kansa rama kuma malamai suka saba masa to amma duk da haka in ka ga mutum ya yi hakan to fa kwaɗayin sunna ce ta sai kuma akwai dalili tunda abin da albani ya kawo na dalili abu ne gamsashe karɓaɓɓe sai dai ni ina ga wancan din ya fi ƙarfi shi ne mutum kawai ya haka na uku yace yar ta ce yarinyar da ta ta kai shekara goma sha uku amma ba ta fara al'ada ba sai dai alamun hakan ya fara bayyana a gareta kamar fitowar gashi shin azumi ya wajaba a kanta to ita mace yi fara al'ada shine dalili na ƙarshe da yake nuna cewa mace ta girma ta kai shekaru da zarar mace ta fara al'ada to shi shikenan duk wani abu na yara ya tashi da kanta ta zama babba alama ce ta cewa yanzu za ta iya ɗaukar ciki to amma ba dole ne sai ta fara al'ada ne ta girma ba fa idan yawanci alamomin girma suka bayyana a tare da ita baki ɗaya ya zan kuma bata fara al'ada ba to kawai a lazimta mata ta dinga yin abin da manya suke yi musamman amma sai dai wannan yana takaita ne akan su yara, wanda kuma yawanci ba sani ake ba musamman in har ya zanto yarinya ta fara sha'awa irin ta manya kuma duka yarinyar da za ta iya yin mazi kamar yadda babba za ta yi tofa ta girma ko bata fara al'ada ba shekarun girma ta girma kawai ta zama babba to wannan ba lallai da a iya gani ba amma dai idan alamomin girma suka fara bayyana a tattare da ita aka ga kaza aka ga kaza aka ga kaza to alama ce ta cewa da alama waccan ma alama ta tabbata da koda bata ce ta fara al'ada ba shikenan kuma wani lokacin fa so da yawa yaran suna fara al'ada ba a sani saboda akwai wanda suna da kunya ba sa iya faɗa kuma ke kin rena ta kina ganin karama ce nan ko biki san ke da ita duk ɗaya bane magana ma in kin yi jinki take kawai <laughs> ta ce mama kenan imana wallahi ku kuna gaya musu magana suna ji kawai sun san dai su sun san sun san sun girma da ma kuma yaran yanzu yadda ka san ma da girman ake haifar su Allah ya kiyaye saboda haka a lazumta masa ta yi azumi a lazimta mata ta yi azumi sai dai a dinga yi mata bayani in ma kina jin kunya to ki dinga yi da sunan karatu mana ya dinga yi da sunan karatu Allah ya wajabta wa mata kaza in mace tana kaza dai a dinga dai faɗa ta dinga ji ko da ba da ita ake ban ana jin kunya kuma wata da na taɓa jin da ta zo take gaya mana ta kawo mana complain akan yarinyar ta yarinya ce ta kirki da komai haka ta doshi shekarun girma to ita kuma tana da kunyar da ba za ta iya magana da yar ba to sai kawai ta rubuta mata wasiƙa sai ta bata ta ce kai ki karanta sai kin tafi makaranta an ta je makaranta ta karanta ita wani tana da amsar sai ta rubuto mata wasiƙa haka suke samu suke communicating kuma abin ya yi musu sai ta ce akwai lokacin da ed ce ma ta fara rubuta mata wasiƙar ta ce saboda ta sai mata waya ne ai babanta ya bata handset to ta ce yarinya fa karama 13 years ko 14 years ta ce ba a aune ba an tafi an tafi kawai wata rana tsakar dare sai ta ji ta tana tana night call ta kama ta tana tana night call shikenan ita kuma tana ganin yarinya ce karama shine ta ranta ya ɓaci ta kwace wayar ta yi komai yarinyar ta yi nadama a kuma gaya mata cewa wallahi wani dan ajinsu ne shi ma yaro ne kamar tattu au ashe ta san kenan yaro kamar ba shi da matsala wannan alama ce ta cewa da girmanta da wayanta kenan ai yaro ne ka ji ta ce maka ai yaro ne to ka sake bincikawa to ai yaro ne ne shi kenan ta ce to tun daga lokacin da ta ce ta daina sakan mata fuska ta daina kuma ita ce dama yadda ta fari ta ce to an tafi an tafi ko an kusa shekara kawai shine wata ran yar ta yo mata doguwar wasiƙa ta bata kuma suna rayuwa ba a gida ɗaya ne komai da komai amma dai ta bata ta ce ta karanta wasiƙar ta ji ta ce ta fi fahimci yanzu kamar ba ta ƙaunarta ta yarda ita saboda ta kama ta da laifi ɗaya kuma ta san ta yi laifi kuma tun daga lokacin ta yi nadama kuma kaza kuma kaza kuma kaza Allah ma ana masa laifi yana inda ni ba tsatsiya ba ce da kaza da kaza ta yi tuna mata wasu abubuwa shine ta ce to ta kira ta ta ce ki zo mu tattauna ta ce a'a sai dai ke ma ki rubuta mu na ce to ki gode wa Allah da Allah ya baki ya irin wannan alama ce ta cewa in ba ta fi ki hankali ba ki fita ba kuma wannan ko bata girma ba ai ta girma to ke ba ba za ki iya zaunar da ita ku yi magana ba ki rubuta mata wasiƙa ba mana ko abun kunya ne kuma me dan kin zaunar da ita kun yi magana bare ma iyayen zamanin yanzu yaran da yanzu duk yara ne iyayen wasu iyayen mu Allah ya saka musu rayuwa su suna da dattako amma yanzu ka ga macen da ita da yar kusan duk a tafiyar su daya ta ce me hukuncin matar da take da wani malamin da yake mata aiki yayin da wani abu ya faru da ita kamar idan an yi mata idan kama idan an yi mata sata ko idan za ta yi baƙi daga nesa kuma idan ya faɗa mata abin cikin ikon Allah sai ka ga hakan ya faru me matsayin wannan matar matsayinta shine ta je wajen boka kuma duk abin da ya faru akan wacce ta je wajen boka a wajen Allah zai faru akan ta dan an miki sata shikenan biki imani da kaddara ba watakila ma kuma sakacinki ne yasa aka yi miki satar ki je ki tare ki saka security kuma ki bawa Allah jiran abu in dai ka tsaya ka kula da komai naka sa'annan kuma ka gashi ka kiyaye ka kula masa'an nan ka zo ka roƙi Allah ya kiyaye maka ka, sai Allah ya kiyaye maka in kuma duk da haka aka shigo aka ɗauka to Allah ne yake so ya jarrabe ka ya ga ka, sai ka haƙura dan me sai kin je an gano miki wanda ya sata wannan tsafi ne da zuwa wajen boka kuma duk abin da ya faɗa in ya faru to shaidanu ba suna yin sama da abin da ya fi haka ba ma shaidani ya ga dama yana bangon nan a rufe masa kofa kawai ya jingina da bangon a ganshi ya shigo ciki wannan ba ya fi ban al'ajabi ba ƙarshen ban al'ajabi manzo Allah ya gaya mana cewa yana bi ta cikin magudanar jini to dan haka in ya je ya gano bakin za su zo ya zo ya gaya maki ba shi kenan ba to amma dai wannan bokanci ne kuma ya zama wajibi ta daina in ta yi haka ta tuba in ba ta sani ba take cewa mukan yi tafiya daga nan port harcourt zuwa arewa haka kuma menene hutun menene hutun da mukan yi kamar kwana arba'in ne zuwa wata biyu to idan mun je can arewan zami ta yin kasaru ne har tsohon wannan lokacin ko kuwa ina son ƙarin bayani to ita magana kasar tana halatta ne ga matafiyi wanda inda sunan inda za ku je sunansa tafiya ma'ana daga inda za ku inda za ku bari cewa kuke yi mun yi tafiya sai Allah ya dawo da mu ba wai za mu je gida za mu koma gida ba kuma idan ba bakwa kasaru a nan inda kuke to a can ya halatta ku yi kasaru ta yadda kuma daga can din za ku ce za mu koma ba ta da ku ce za mu tafiya mu dawo ba to wannan sunan ta tafiya kuma ita ƙasar a bisa ra'ayin jumhur na fuqaha'u kamar malikiya suna ganin cewa kwana uku ne da da yinin da dararen da baki daya amma ga wanda ya san ranar da zai dawo amma wanda bai san ranar da zai dawo ba kuma magana mafi inganci zai zauna ya ta ƙasarsa har sai lokacin da Allah ya sa ya gama tafiyarsa ya dawo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin